jin kai littafin kwai cikin kaya mai taken rikita rikita littafi na takwas da alamar tayar mota wato littafi na kusa da na karshe kuma zan iya kiransa da littafi na tamanin daidai to ma saurari na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a duk maganganun da suka yi ita da su muna sauraron su har lokacin da suka fita da ita daga gidan daga ni har Adamu kuka muke rurus sai dai bamu da wani karfin ikon sakawa ko hanawa sannan muna son cika mata alkawarin fita da yarta daga gidan cikin aminci sai da muka tabbatar motar su ta fice a gidan sannan muka fito mu ma muka fice da gudu Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma daura kawai dan jin ci gaba da labarin namu kai tsaye cikin amincin Allah mai gadin gidan yanzu ma bai gan mu ba ya shige cikin ɗakinsa kamar ɗazun da muka shigo yana a ciki Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kawai a cikin littafin namu farkon na takwas da alamar tayar motan kenan amma kafin nan ga wata sanarwa a gare ku mutanen cikin garin Jalingo Dan Salma ya buɗe sabon shagonsa da ke nan cikin unguwar ya misala daidai kasuwan junction nasu wajen church na ya misala a daidai nan dan salma ya buɗe sabon shagonsa da za ku iya zuwa tura da littattafan da kuke bukata sannan kuma bugu da kari mai bukatan wakan biki suna aure birthday duk mukan yi don a haɗe yake da studio duk wacce kuke bukata za ku samu wakan biki birthday suna duk dai duk wata mutum yake so zai samu wakan soyayya kake so a maka da budurwarka a'a kike so a miki da saurayinki a wake ku duk wadda kuke bukata za ku samu kama daura kawai a cikin labarin nama kai tsaye kan na cika ku da surutu sanarwar fakar da kumanta a daidai inda shagon yake a nan cikin ya misala daidai jinshin nasu wajen church ta gefen hagu kusa da shagon mai aski kuma daura kawai cikin labarin na mato kai tsaye da kuɗin nan da matar nan ta ba mu Adamu aka yi ma'asiya aiki aka cire ɗanta marai bayan an kammala mata aiki aka kai ta ɗakin hutu Adamu ya kai jaririya da ya roƙi wata nos ta gyara ya kwantar kusa da Asiya. Bayan ta farfado cikin dare bai boye mata komai game da Bilkisu ba, ita kuma sai ta amsa da daraja ta rungume tana kuka don ko ba komai ai diyar dan uwanta ne. Abinda kawai Adamu ya boye ga Asiya shine dan uwanta matsafi ne. Bai faɗa mata wannan ba ya kuma roke ni na boye wannan sirrin dan Allah har sai lokacin da jaririya Bilkisu ta kai mizanin shekarun ta kai mizanin shekarun da mahaifiyarta ta roka kafin mu bayyana komai ga kowa na masa alkawari da karɓar amanarsa na rufe wannan zance a raina tamkar yadda shi ma ya rufe sa ga kowa nasa suka ci gaba da rainan Bilkisu har Allah ya sa ta kai shekarun girma sai dai kafin lokacin da Adamu ya cika alkawarin sanar mata ita wace ce Allah ya yi masa rasuwa sakamakon bige sa da mota ta yi ita ma kuma Asiya Allah ya yi mata rasuwa kafin shi mun san 'yan uwan Adamu ba za su ɗauki Bilkisu ba dan sun saka wasu wasi a ransu game da ita tun tana jinjira. Na ɗauki Bilkisu na ci gaba da kulawa da ita kamar yadda Adamu ya yi ta roko na gab da numfashinsa zai bar jikinsa sai dai kuma na gaza cika alkawarin lokacin da taka lokacin da takadin takadarin yaron mai gidanmu ya shigo rayuwar gidan ya kare shi labarinsa da zaman jazuga a gidansu har fitowar har faruwar komai na abin da Bilkisu ta yi musu da ta mai da su kauyensu da Alhaji Lado yayi tare da gargaɗi da baza abokan jazuga a kauyen sigadinsu su doguwar jijiyar Amin doguwar jinyar Firdausi da suka sha wanda ta yi kamar ba za ta rayu ba har tsawon shekara kusan guda kafin ta warke a yi bikinta da ɗan uwanta gashi a yanzu suna da yara uku Musa Farhan Abbas sai Bilkisu da Firdausi taimabili ta kwara saboda kauna da soyayya haɗi da ɗimbin bege a gare jin wannan labari daga bakin baba ya saka falon sake rudewa da koke-koke bilkisu kuwa da ta gegice tamkar wanda ciwon hauka ya soma ya sama lokaci guda ta miƙe zaram tana nuna dat jikinta na wani irin bala'in karkarwa baba kana nufin shine mahaifina tabbas Bilkisu shine mahaifinki ai ganin Bilkisu kawai akai kasa wanwar sume. Dat kuma ya fashe da wani irin gigitaccen kuka da kwalla kara ya shiga buga kansa jikin bango yana ihu mai ban tashin hankali da fadin tabbas rahama maganar ki? ta zama gaskiya alakar kaddarar jini da ke jikin jini ta tabbata kokarin riƙe sa 'yan sanda suke yi yayin da can kuma aka rufu kan Bilkisu ciki har da Jawad da ya kwace daga rukon da Alhaji Babba ya yi masa. Bayyana muku tashin hankali da waɗannan mutane ke a ciki a wannan lokaci zai ci tsawon lokaci ba mu gama ba. Komai ya sake hargitsewa da rudewa. Dole 'yan sandan da ke waje suka shigo cikin gidan tare da dogarawan sarki wanda shi ya ma rasa abin faɗa tsabar mamaki a da gani yake babu wata ruɗaɗɗiyar rayuwa irin tasa sai a yau ya ga wanda tafi tasa muni da tashin hankali da kyar aka iya fita da su dat daga gidan suna kuka da roƙon a yafe musu amma babu wanda ya saurare su sai ma tsinuwa da suke sha daga bakin kowa har da yayyensu har da ‘ya'yansu kansu da matansu an shiga kokarin yayyafa ma waɗanda suka suma ruwa har da shahuda da bilkisu da mama atika wanda ita kam da alama ma dai faɗuwar da ta yi ta zo da sakamakon paralyze don ta gaza motsa komai nata sai ido take bin mutane da shi kawai tana kuka komai fa ya sake rikicewa gari ya dauki magana da ba a san ta yaya ta fita daga gidan alhaji babba ba sai daga baya aka fahimci kyamara aka saka a jikin sudat da ba a san wane ne ya saka ba ta naɗe komai da ya faru a gidan alhaji babba lokacin da aka mai da su ofis kuma a take aka fidda komai ta kafafen yada labarai lokacin da takawa ya baro gidan Alhaji Babba zuwa inda ake jiransa za su yi mitin da kyar suka kai saboda hargitsewar da garin yayi matasa da matasa ta ko ina sun fara fitowa zanga-zanga da makamai akan sufa sai an ba su sudat sun kashe kamar wasa fa sai ga zanga-zanga ta fara faɗaɗa don har da 'yan mata da zawarawa a cewar su Suma suna bin ƙadin haƙƙin 'yan uwansu da Sudat suka lalata ma rayuwa ta hanyar fyaɗe idan ba a ba su su Onkul Nasir ba za su banka ma station ɗin da aka ajiye su wuta sai kuma rukunin magidanta da tasu da zanga-zangar ta ɗauki manufa a kan kisan tsohon shugaban kasa Abdulaziz Yusuf Tafida a cewarsu su su ma fa sai sun bi ƙadin jinin adalin shugabansu to fa jama'a sun fusata ainun kowane titi ka zagaya mutane ke cincirindo na zuwa station din su Jawad da aka ajiye su Alhaji Kokino tun jami'an tsaro na kokarin kwantar da turzumar da ke neman tashi har fa al'amarin ya nemi gagarar su sai da aka kawo wasu jami'an tsaron kala-kala amma duk da haka al'amarin ya gagara daga karshe ma sai suka zagaye hall din da su takawa suka yi zaman mitin a cewar su su fito su ba da damar a fiddo musu da su kokino ko kuma su haɗa da su don ba za su taɓa yarda sai an kai su dat kotu ba su duk duniya ba su ga alkalin da zai iya yi ma dat shari'a ba sam gara kawai su kashe su a haɗu a kotun ubangiji kawai har dare gari ya ki lafiya tankar ma kara 'yan zanga-zangar ake yi jawat na gida tare da 'yan uwansa da ke cike da rudani da tashin hankali wannan al'amarin har yanzu kira ya same sa daga ofis duk yadda ya so kin fitar Alhaji babba sai da ya tursasa shi a cewarsa babu fa yadda za su yi wannan al'amarin su bar ma Allah kawai shine zai yi maganin waɗannan mutanen ba wai karfin ba ko dabararsu ba haka ya fita jikinsa duk babu wani daɗi ya sumbaci goshin Bilkisu da ke tabbaci yana haɗe yawon da suka cika masa ido tausayin kansu yake ji daga shi har ita musamman ma ita da nata al'amarin ya zo a yanda ba su yi zato ko tsammani ba kenan shahuda da Bilkisu ubansu ɗaya fa kenan Bilkisu jininsa ce jini mafi kusanci da muhimmanci a gare su jinin waɗan wanda take da daraja a gare sa wanda ta yarda ta rasa ranta da farin cikinta a dalilin salwantar da mahaifinsa bai iya jin motar ba sai Hafiz ne ya zo har gida ya ɗauke sa shi kansa halin da ya ga garin yake ciki ba karamin sake tada masa hankali al'amarin yayi ba dare har ya rufa amma mutane ba su da niyyar komawa gidajensu da kyar motarsu ta samu hanyar shiga station ɗinsu sun same su sa ahmad cikin tsananin tashin hankali da damuwa su ne suka yi masa bayanin yadda aka yi komai ya fita har jama'a suka yi wannan gangamin na farautar rayukan Sudat. Ajiyar zuciya kawai Jawad ke ta saukewa tausayin su Kasim da sauran iyalan waɗannan mutane kawai yake ji, don haka ya ba da shawarar a fita da Sudat Taɓa rauniyar hanya a bar station ɗin da su zuwa cikin prison da su kowa hakan zai sa a samu sassaucin da hankalin mutane zai kwanta da wannan shawara ta Jawad aka yi amfani sannan DG da kansa ya fita ya yi ma jama'a bayani da ban hakuri akan su bari su ga idan ba a yanke masu dat hukuncin da ya dace ba sai su ɗauki matakin da duk suka yi niyya amma don Allah yanzu su kwantar da hankalinsu ko dan dare da kyar suka amince akan safiyar gobe su farka da batun shigar su kokino kotu ko kuma su su ɗauki doka a hannunsu game da su garin bai lafiya ba sai da aka sake baza jami'an tsaro duk yadda su je suka so kwana a gidajensu yau kam ta gagare su suna ta kai kawo akan mutane har garin allah ya waye allah sarki wannan kenan da na farka kallon kowa kawai nake ji nake tamkar an kwashe min kwakwalwa da zuciya an jefar gefe kukan zuci zan yi ko na zahiri wani kalar tunani zan yi akan wannan juyayyen al'amari rudadde iyayen da na tashi na gani kaddara ta juya su sun zama ba nawa ba waɗanda ban taɓa kawowa a tunanin hankali da kwakwalwa ba su ne suka zama iyaye na gaskiya datfa jama'a ku ji wani batu tamkar a tatsuniya da hikayoyin marubuta ashe shi yasa nake jin sa a raina tun lokacin da na fara tozali da shi matsayin yayan innata shin murna ya kamata na yi shin ko kuwa kuka ya dace da na yi bakin ciki ko kuma zan yi ko kuwa takaicin kasancewarsa uba na jininsa ubana ni jininsa wani hukunci ya dace da shi game da mahaifiyata da sauran al'ummar da suka cutar suka zalunta saboda son zuciya da kwaɗayi da burin duniya da kayan cikinta anya ba don kalmomin bakina sun yi nauyin da za su iya zama tuntuɓin harshe wajen aikata zunubi ba da ba zan da ban zazzage su ga azzalumin uba irin nawa ba ko don duniya ta ji ta san ta tsane shi ina ma gaskiya bata fita ba na ci gaba da kallonsa a matsayin yayan innata ba mahaifina ba ina ma a ce ban ga wannan ranar ba mamana ta bari ya ta yayi tsafin da ni nima nima nima nima nima nima Bilkisu ta faɗa a fili tana rushewa da matsanancin kuka mai cin zuciya rungume ta Ummu Anum ta suka ci gaba da rerawa a tare kowa ka gani a gidan idanuwansa a kumbure babu koken gani su uncle Suleiman tun a daren jiya duk sun koma gidajensu a nan su kaɗai ne zuri'ar Alhaji babba sai su Firdausi kuma da maman yara da tun jiya tana nan ganinta ba karamin daɗi ya yi ma umma anun ba inda ita ma a wajen mai da yanda aka yi ta sake buɗe, komai dangane da abin da ta sani game da su Sudat ɗin da zamanta gidan Alhaji Kokino na tsawon shekaru don kawai ta samu damar ɗaukar tukunyar tsafin da aka yi da aka yi ma Ummu Anum. Gano ta da Alhaji Kokino ya game da taimakon da suke ba ma Jawad ita da ɗan ‘yar uwarta Gimba kashe sa da suka yi da kamatan da suka yi suka yi ta azabtarwa har ma da wasu manya-manyan sirrukansu da ta ji. nan ma dai an sha kuka mai ban tausayi tare da jera ɗimbin godiya a gare ta da addu'o'in fatan alkhairi duk yanda suka so ganin kwanciyar hankalin Bilkisu hakan ya gagara daga ƙarshe ma sai ta fara blending a matukar tashin hankali aka kwashe ta zuwa asibiti inda ta samu taimakon gaggawa a wajen Dr. Bello Jawad bai san me ke faruwa ba sai da Nabila ta kira sa ta sanar masa hankali tashi kuwa ya iso asibitin to cikin dai ikon Allah an samu damar tsaida jinin inda doctor ya yi musu albishir da cewar cikin nan bai zube ba sai dai tana buƙatar samun hutu don gaskiya kwakwalwarta da zuciyarta suna cikin tsagwarar rudani har jininta ya ma hau idan idan da ba ma su yi gaggawar kawo ta asibiti ba da ba cikin kawai za a rasa ba ita kanta za su iya rasa tan to amma alhamdulillah yanzu kan komai ya daidaita sai kawai a jira farkawarta kuma a ga abin da Allah zai yi Allah sarki su Jawad ba su san wainar da ake toyawa ba a gari sai ifice-ifice suka rinka ji da tashin hayaniya sai kuma hayaki da ke ta turnike sararin samaniya a hankali sai suka ga kuma mutane na ta fita daga asibitin gaban je ya faɗi ya zaro waya daga aljihu ya yi kiran jabir don ya ji ko lafiya bus wallahi akwai matsala an fito da mutanen nan daga prison za a kai su kotu jama'ar gari sun tare motar sun banka mata fetur sun saka wuta wallahi duk yanda jami'an tsaro suka so tsaidawa tsaida al'amarin ya gagara har ma an raunata mana dan sanda guda da ke ta kokarin basu kariya da roƙon mutane su kwantar da hankalin su kotu za a kai su kuma a yau za a yanke musu hukunci amma sam ba su saurara ba sai ma suka nemi haɗawa da shi shi ma don a cewarsu shi ma nasu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jawad ke ta ambata zuba na ta keto masa a duka sassan jikinsa dole ya bar asibitin ya nufi inda al'amarin ke faruwa wuta ta ci su alhaji kokino sosai kafin 'yan kwana-kwana su zo da masu ba da taimakon gaggawa na jami'an tsaro da kyar aka iya samun hanya ma motar ta karasa polis kuma suka fara jefa barkonon tsohuwa da wannan damar aka samu mutane suka fara watsewa har aka karasa da su dat aka ba su taimakon sai dai kuma ina komai ya gama korewa don wutar ta ci su sosai sun ta ihu da neman taimako ba su samu ba waɗanda ba su mutum ba ma da wahala a ce za su rayu don su dad ko iya gane fuskokinsu ma ba a yi sam a haka dai aka kawo su zuwa general hospital inda su bilkisu suke faruwar hakan yasa aka baza aka baza jami'an tsaron sintiri a kowane titi tare da kafa dokar hana shiga da fita gaba ɗaya kasuwanni da kowace ma'aikata an rufe su an kore mutanen gidajensu garin yayi tsit sai gidajen rediyo da na TV kawai ke aiki anan mutane ke jin halin da ake ciki kafin a karasa da su dat asibiti wasunsu suka sake mutuwa ciki har da onkul nasir kuwa su ma dai an shiga da su ne kawai amma likitoci sun ma rasa ta ina ya kamata su fara ba su taimakon da ya dace gaba ɗaya jininsu ya gabaki ɗaya jikinsu ya sale tas ya yi zahur tamkar saman da ke kusa da wuta ana masa gashi kaman naman da ke kusa da wuta ana masa gashi ba karamin tashin hankali su umma anum suka sake shiga ba da ganin Sudat duk da zalancin da suka yi ma su har hawaye suka yi musu ba ma su ba duk mai hankali ya ga wannan bahagon al'amari dole ne ya shiga rudani mai tsanani ya kuma ji tsoron wannan mummunar rayuwa da waɗannan mutane suka kirkirar makawunansu ga dai duniyar an tara kuɗi mulki zuri'a da komai amma an kare da tafiya a bar su cikin tozarci da wulakanci ba su kare su daga faruwar kowane irin bala'i ba ko masifa ba abinda suka tara abinda suka tara da wanda suka shuka bai hana su mutuwa ba bai hana karshen su muni ba wannan shine fa ake kira da ba farkon ba karshen ya kai dan uwa ka bar murna akan ka aikata mummunan aiki kuma babu abin da ya same ka ka bar tinkaho da takama akan kai haƙiƙin wani kai haƙƙin wani bai saka ka komai sai kiba da kwanciyar hankali ka bar farin cikin cewa kai ne sama da kowa saboda kasancewar ka azzalumi bar takama da tunkaho ka tara kai babu yanda aka iya da kai rage buri da hangen haramun domin kawai burge duniya ko morarta da yin bishasha a cikinta daure ka nemi halak komai wahalarta da karancinta nisanta kanka daga haramun komai saukinta da zakinta jigon ubangiji ji tsoron ubangiji ko da a ce baka ganinsa to shi fa yana kallon ka. kiyaye ruɗin duniya da na abokan banza ka kama Allah da abokan kwarai masu nuna maka muhimmancin tsoronsa ya Allah ka gafarta mana ka sa mu yi kyakkyawan karshe ya rabbi ka ɗauki ranmu muna masu cike da bin tsoronka da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amura sun sake kwaɓewa a gabaki ɗaya kwanakin satin da suka biyo baya Allah sarki wannan kenan to koma wani irin cikurkuɗewa suka yi sai kuma haɗa a littafi na karshe don jin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma huta lafiya